Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, Malam Nura Suleiman ya fito kadara ya yi zargin cewa Alhaji Garba Muhammad Noma a Jarman Bauchi shi ne ya yi uwaye maɗaukiya wajen kwace musu gidan gadon da aka raba musu shekaru biyu bayan da kotu ta basu. Jarman na Bauchi ya ce, eh, shi ya haɗa Laraba Gambon Ali da lauya, to amma kuma bai wani abin da ya saba ma ƙa'ida ko addini ba. sunana gara mai noma jarman bauchi kuma dan kasuwa a yanzu ni ban shiga ba ban shiga rabon gadon su ba ban kuma yi wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci ba abin da na yi ina tabbatar ma kaina cewa na yi abin da musulunci ne ce a yi wayannan abubuwa ma ban san ya yi zafi haka ba sai ran da na je ta'aziyya na wani mutumi na wanda yake Eh, dan kanin shi alhaji eh, nuru ne kabiru um, garkuwan zanna na miƙa ma nuru ga hannu mai gaisa ya ƙi ban tunan shi ban san shi ni ban san nuru ba na ce me na maka sai ya ta magana ka kwace mana gado ka na ce a nuru karka haka gadon wa gadon laisar mai ta ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce nuru ban san ka ba to kai ne ka je ka yi uwa ɗaga ka ce wani gado na ce ba haka aka yi ba da da ka saurare ya ki sauraro na a lokacin na zo ta'aziyya ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa Allah ya sa na zo da mai kwanciyar hankali ba an samu masa ba na ce kai hakuri. amma in da ka san tsakanin da mahaifinka da ma maganan ba a je kotu ba a shi gaba ɗaya ba ni na ci amana na ce to Allah shi ne shaida to tarihin rigiman mai sauki ne ni alhaji mai salama ta ba makwabci na ne kuma wana ne to mahaifin shi mahaifin shi nuru ko muna tare da shi fiye da kima yakan zo gidana although ni ne kani akwai ran da ya zo gidana na ce alaisila lafiya lafiya in ce yaya abubuwan ya ce a lafiya kallo na ce kanwana ta zo ita laraba kenan ta ce auren ku ya kare ya ce haka ne ya kare kuma baka da mata ya ce eh na ce haba alaji haba kana bukatan wani abu a rayuwa na namiji ya taimaka maka wanda yake haramun ne in ba dole ba 'Yarkata maka haramun ne bai kuma kamata ɗanka ya maka ba shine tsiraici an yi ma mai gidanmu wanda ta rike mana shi gaba ɗaya daban ba iyayenmu ba kada ka yarda ka zauna a cikin ɗaki kai ɗaya wani abu ya faru ice to jirgin ya kake so yin ce don Allah ka mai da ita duk abin da kake so zan yi na kira larabar ce larabar zan mai da ke gidan yayana wane na ce alai sule a'a na ce dole kawai za ki koma wato wannan kafin rasuwansa kenan na tsaman ko shekara biyu ko shekara uku ni ne na mai da auren laraba da alhaji sule suka koma a mata da miji kaga ina tarayya da laraba a matsayin a matsayin ta ita kanwar abokina ne wanda tana bayan mu lokacin da muka tashi muna yara shi kuma alhaji sule shi ma makwabcina ne eh, kuma wana ne kuma akwai aminci da tarayya wanda daga nisa shi sai Allah sai shi wanda ya rasu nan garkuwa shi ne san tarayyar mu garkuwan zanna to alaihi ya rasu da ni aka yi jana'iza aka yi komai ban san nuru ba da aka zo aka gama abubuwan nan laraba ban san me ake ciki ba ban san da aka raba gado ba ta zurce mun an raba gado a ce to ta ce to ta gode kwana yawan bayan ko shekara ɗaya ne ta ce mun gidan saman nan fani ya dame ni kaga ba zan iya hawa saman ba na biyu gashi sun yi gini da an tona rami an zo an yi gini ba zan iya hawa ba na ce to yake ke so ta ce ni kan dan je a canja mini na ce laraba ni ba zai iya canja miki ba yaran nan ma ba su ba san su ba ta ce to ita ba da ta je kotu na ce an da ki je kotu ki nemi wani hakinki dan haɗa ki da abokina ka ji abin da na sani kenan na haɗa ta da abokina wanda duk abin da ya dame na shari'a shi ke mini shine haruna yakubu bata ga maka cewar ita kuɗi ta nema daga faru ba wannan musamman ganin ba wallahi bata gaya mun ba To akwai batun da yake ake alakanta ka da shi kan cewar a lokacin da yake a kotu aka shiga a dangane da wannan batu yasa kotu aka kwace wannan mallakan gadon su shi wato nuru din kenan aka ce lalle sai a ba ma ita hajiya laraba sai aka ce sai in kai ne kai magana abin zai yi ba ganin lallai kana da wani abin da za ka ce ko ka hana ko ka sa a yi babu dalili na ne, ni ba alƙali ba ne wallahi ban san kotun da aka je ba ni dai abokina lauya shi ke komai in akwai bukata in yi kuma ban isa in ce alkali ya yi shari'a in canja ba babu shakka wani aboki na rabe jibiya ya kira ni ga rikicin da ake ciki jarumai. na ce to bari in tambayi lauya in ji ya aka yi na tambayi lawyer ya ce min jarumai ka bar su wannan shari'a an yi ta fa kan aje a tabbatar da ita shekara ɗaya an ƙi na je na bi yanzu za a tabbatar da ita saboda haka aje a samu laraba ta ba da hakkinta amma ni tun da kadon nan ba nawa ba ne na laraba ne babu dama in ce dan tsayar ah in na tsayar in ce mata me amma ya wannan yaro nura na gaya masa da bayan wannan rigima da ya faru sa ya zo ya same ni ya bani hakuri akan yadda nuru ya ci fuska na ko ya ci mutunci na a wajen ta'aziya na ce masa wallahi babu komai rayuwa ne na sama da sauki ni da dan siyasa ne ana abin da ya fi haka ya ce to yanzu jarumai ya za a yi na ce ya kamata a samu masalahanta da nuru lokacin da ake rikicin nan ya zo ya san ni yadda muke tare da ubansa ban san shin ba ya zo ya ce mun ga abin da ake ciki da na hallara su da laraba da su an sasanta sasantawan sun sai da gida amma wallahi ina tsammanin larun ba sun sai da gidan ba ita ba da sani ba to da za ka zo ce to yanzu ya za a yi na ce yanzu abin da za a yi ni zan yi wani abu ita laraba ta yi haƙuri a tsaishi nuru da ya suka riga suka sai da gida su kawo wani abu a cikin abin da suka sayar saboda sun riga sun sayar shi wanda ya sayi gida ya ce ya yi gyara har dubu ɗari shida ya ɗan ƙara asara ƙanƙanuwa maimakon ya je shari'a tunda an ce shi ma ji hutu kotu akan magana tsakaninsu da nuru ya kawo wani abu ita laraba a kamanta wani abu daga wajen nuru daga wajen wanda ya sayi gida a ba ta yi haƙuri sai na ce a gaya ma shi wanda ya sayi da gida ya je ya samu nuru ga shawari ya ce ai ya nemi nuru kafin wannan lokaci kafin ma ya je kotu wata biyu bai same shi ba yanzu ba zai iya ba da komi ba shi ba ya da komi to ni ne zan ɗauki dukiya na fitar da laraba bayan ga cin mutunci da aka yi amma tsakaninmu da uban eh, nuru ga irinta na ce da yake haka ne in ba za ku yarda ba laraba karki sai da gida ki jira ko da a samu wata sasantawa a kan wannan abu da sauransu in kuma za ki koma cikin gida ki je ki zauna to ya gyara miki je ki zauna tunda ita laraba abin tausayi ne ba ta taɓa ba ba ma da alaihi ba ba ta ba akwai lokacin da yake aka bukace ka a kotu ko kuma aka yi maka sammaci daga ko kuma ka je ka zamanto shaida kan wannan batu ba taɓa zuwa kotu ba ba a neme ni ba don ai ba da a neme ni ba don ni abin da aiki na da na yi wanda nura nake da bakin jini a wurinsa shine goyon bayan laraba ta je ta nemi hakkinta ba an da laifin komai sai wuce haka nan wannan batu dai inda yake nake ka shiga ciki shine gwadawa da kai ma ita wannan laraba da ta kawo maka kuka akan hanyar da za a bi don a samu mata ta kenan a ba gwada ba taimakawa ne gawatin da ta kawo a matsayin kanwata ita kanta mama rainiya don ba ta da uwa ba ta da uba yau a duniya gashi ta tsubuwa ta tafiya kuma tana bayan tare muka tashi da ni da yayunta shi yasa ni kuma a kowane zumuncin da dukkan tsohon abokanai na saboda haka ban ga abin da zai kai ba shi ma nura ya zafafa abin kamar yadda ya yi min rashin mutunci a wannan wurin ba kuma na nemi a samu sasantawa amma daga wurinsa ma an ki sasantawa bayan ko ta yi shari'a da kafin ko ta yi shari'a ma da an samu sasantawa bayan abin da aka yi ma da an samu sasantawa wanda kamar yadda na gaya maka yanzu to da karshe me kake gaya wa shi nura don ya fahimci matsayinka kan wannan batu da ya ma alakanta ka da shi domin adalci yau kamar yadda muka zauna da mahaifin shi da ma lafiya kalau idan rigimar rayuwa ta same shi wallahi kamar yadda ne malaraba ka zan masa inda ina da hali amma ba zan je kotu in wakilce shi ba amma inda ya je kotu zan iya ba shi kuɗin da zai je ya nemi hakkinsa a ko'ina laraba kuma babu wai na shakka na ba da dukiya ko na ba da kuɗi a kan aje ta nemi hakkinta shi ne abin da na yi wanda kuma ba da nadama na yi tsakanin da Allah bai yi tsakanin da shi kuma wanda ya shari'a shi ya san dalilinsa ba ni ba alƙali ya ƙwace ya bayar ba ni ba har yanzu jami'an kotun da suka ce za su wanke kansu ba su ce mana ofan ba idan sun faɗa za ku ji za mu sanya idanu akan wannan batun na Nura Suleiman. Duk abin da ya faru game da shi a nan gaba za mu kawo muku da ikon Allah. Yanzu a madada Abdullahab Muhammad, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.